you are. Who is that person? Me. What? Is that my real daughter, Padilla, or a duplicate of Padilla? Lady Laifi dan wani. Dan wali ka dan dan kake so ka ce? magana da basu gane ba suna dan wali za su dauka dan sarauta ne. Dan ka jan. tudu. Oh God. ki sa a silent. Ni ba zan yi breakfast ba ko. Lokacin breakfast ya wuce yanzu abincin rana ne. Shi ne baki tashin ne sallah asu. shi kawai mu ji mai sallan ba. To sai mu haɗa da azhar. Ya. Ashe gata in ta yawa takan zama cuta. Kamar dai yadda dambu in ya yawa baya jin mai. Arzikin mahaifinsu ya sangarta su. Na baka nan da wata ɗaya. Ka nemo ma yaran nan mazajen aure. zan tsine maka albarka kai in ma baka yi haka ba ni ban yafe maka ba duniya da lafiya ya don tore consider it has been done ABM Media Global ke gabatar muku da fim din laifi tudu a'a mama kaka <laughs> tsaye da takamamman mijin aure ya buwaye su ga su da kyau ina so na je filin folo ko na doki sai cije ki Ba fa doki na ce da doki. Ok, Argentina? Ya. Ga diri, ga kira. Kuɗinmu ne gaba ɗaya har yanzu ba ta san test ina ba. Wani abinci take mana tana sa da daddawa wannan bakin abin dunkulallin nan. Kana ga gida gwanin ban sha'awa dole wannan ta sa su yi yanga laifi tudu. Ajiya duka that kids wai wai wala ci koyi ba. Ka ga da guru da makago. da kutare duka tattaro min su ga baki ɗaya duk wanda na yafa hannuna a kan shi shi za a aura ma yara. Dadi eh? za ka tafi. To fa yau ake yin ta kare laifi tudu. Dakta dakta. Har da wasu How are you today? Kasan na saba da wasu layi. sawan mace da namiji a can ba wani abun nan bane. Eh, ko kuma nan shara ko? Laifi tudu. Look at my daughters. Sannan Hi dad, hi mom. Ya kuke? Lafiya lau. Wani rana. Nan ba nan ba, ɗaurin guna da ɓawon lauda. Na zaɓi Fadila. Ita ne in mun Aisha. Dan wani, ina ka ku kuma haka? Sallah za mu ciya ciya. Sai an jima. Ni nike magana da kai kana da wasu? Tsakani da Allah tsakani. Son a sani, wa yaji da kuren miji, takalmin duma, abokin tafiyar babu. Saboda haɗa ba, ka haɗe duka biyu kawai ka duka ba ne ka haɗe duka. baki suna dan wani bashi bashi suna wani ɗan wari wari ba wacce ta magana na dai ban yafe ba Allah isa laifi tudu aiki yayi kyautan da gida ya gari tsaf Allah ka horan albashi mai fanjamawa ya'yan hajiya amaliya har jama'ar ta kowa in ya zo ni ka sauke shi ya huta aiki na godin faru kusan duk suna son a ce an ɗaura da su. Intelligent men, you are highly welcome. Thank you, Baba. My children, do you have anything to say before I come to conclusion? Maganin mace kuɗi ko suna da na gwamna masu gida rana? Akan maganar su barila ne. Dangana muna so aiko. Labari faɗin ɗori tsarawa Nazir Adam Sale. Na taɓa ɗaukan mutumin da Allah ya kai shekara tamanin a duniya aka dawo da shi shekara goma sha biyar. laifi tudu shiryawa buhari ke ci. ina za a samu shayi ko wuski yanzu ku haka za ku aure yayan nawa wallahi kun kwashe aurenku